الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم يروكم ولكنهم إنهم لموت وما هم موت ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يسمحون ومنهم من يرمزك بالصدقات بل نعتوا مراره ولله عطاء منها إذا هم يسكتون ولو أنهم مروا آتاهم الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله

والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يكفى ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو ربي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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa barakatu yau alhamis sha hudu ga wata ramadan hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da daya ya zo daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin muna cikin tafsirin suratul hajji kuma a yau za mu ci gaba daga aya ta ishirin da bakwai insha'allah Allah wannan karatu namu na yau yana dauke da bayanin tarihin aikin hajji wato masomin aikin hajji shine Allah subhanahu wataala yace wa azzin fil nas يعطينا من كل فج عميق mun karanta ayoyi da suka gabata Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni ga annabi Ibrahim salam ya gina Ka'aba bayan annabi Ibrahim salam ya gama ginin Ka'aba shine Allah ya masa wannan umarni wa azzin nasi bil hajji kai sanarwa kai kuwa kai shela ga mutane game da wajibcin aikin hajji a kansu. tunda an gina ɗakin ka'aba wurin da ake zuwa aikin hajji wanda ake ibada a gare shi alƙibla ta musulmai ta sai kuma annabi ibrahim ya kira mutane allah madaukaki ya ce wa arzin fin nasu bil hajji yi sanarwa game da aikin hajji ga mutane idan ka yi wannan sanarwa ya tuka rijalan mutane za su zo ma a kan sawayensu za ka ga wasu suna tahowa aikin hajji a kan kafafunsu a sawu babu abin hawa ta ƙasa suke tafiya ya'ani mushatan ala arjulihim idan aka ce rijalan jam'u rajilin rijalan za su zo muku suna tafiya a kan sawayensu wa ala kulli damirin kuma za ka ga ana zuwa aikin hajji akan dukkan wani ramamman raƙumi ne bamirin wato rukubanan kenan Allah yana cewa idan ka yi wannan kira to mutane za su tafi aikin haji wasu suna tafiya a kan kafafu wasu kuma suna kan abin hawa abin hawan ma wani za ka gani ramamme idan aka ce abbamiru shi ne alba'irun mahzuru, raƙumi ramamme shi ake kiransa abbamiru wato Allah ta wata wata abin da yake nufi a nan idan har ka yi kira zuwa ga aikin haji to mutane fa za su yi ta zuwa aikin haji daga sassan duniya ba tare da la'akari da cewa suna cikin wadata ba komai talauci ka ga mutum idan Allah ya nufe shi da zuwa aikin hajji zai je shi sa Allah ya ce ka ga wasu sun taho a kan kafafunsu a ƙasa mutum yana takawa zai zo aikin hajji ya cina min kulli fajjin ame za su zo daga kowane kwari mai zurfi wato kowace ƙasa mai nisa komi nisan ƙasa mutane za su zo saboda me saboda darajar ibada ta aikin hajji da wannan ayar ta ɗauki bayanai da ɗan dama abu dai na farko babu shakka abinda Allah ya tabbatar mana a cikin wannan aya shine Allah ya yi umarni ga annabi Ibrahim bayan ya gama gina Ka'aba ya kira mutane su zo aikin hajji daga Allah ya tabbatar da wannan kuma annabi Ibrahim ya yi to amma yaya siffar kiran da annabi Ibrahim ya yi ta nan ne malaman suna suka samu saɓani? akwai saboda babu tabbas babu wata hujja da aka samu kai tsaye daga manzon Allah hujjar da ta nuna ga yanda annabi Ibrahim ya kira mutane din illa dai Allah ya gaya mana ya masa umarni lokacin da ya gama gina Ka'aba ya kira mutane kuma annabi Ibrahim ya kira mutane to amma ya ya siffar kiran ta wace hanya aka yi kiran wannan ne babu tabbas illa dai akwai hadisai da aka samu daga Abdullah bin Abbas wanda ya taho ta riwayar almajiransa da dama abdullahi bin abbas sahabi ne kuma Allah ya bashi fahimtar alkur'ani bisa addu'ar manzon Allah To <clears throat> abdullahi bin abbas an samu yayi bayani amma bai dangana maganarsa da annabi ba wato bai jingina maganarsa ga manzon Allah ba <clears throat> a riwaya ta farko abdullahi bin abbas ya ce lamma faraga ibrahim min bina baiti a lokacin da annabi ibrahim ya gama ginin ɗakin ka'aba ƙila lahu sai aka ce mar azinfin nasi bilhaji ya kai ibrahim ka yi wa mutane ya kuwa ka sanar da mutane game da ibadar aikin hajji Kada sai annabi ibrahim ya ce ya rabbi wa ma ya blogu sauti ya Allah ina ku muryata za ta isa sassan duniya duniyar nan da take da girma ya za a yi muryata kaɗai ta isa kowane sashi sai Allah madaukake ya ce masa azzin wa alayyal balagu kai dai ka sanarwa kai dai ka kira ka yi shela idan ka isarwan tana gare ni in Allah ta wa ta'ala da ibrahim saboda ka sai annabi ibrahim ya yi kira <clears throat> ya ayyuhan nasu ya ku mutane kutiba alaikum alhajj ila albayt alatiq an wajabta muku tafiya aikin hajji ziyaran ka'aba <clears throat> wato yantaccen daki Allah ya wajabta muku wannan ibada annabi Ibrahim yayi wannan kira fasami'ahu ma man bayna as-sama'i wal ardi Abdullah ibn Abbas ce to duk wanda ke tsakanin sama da ƙasa ya ji kiran annabi Ibrahim duk wanda ke tsakanin sama da ƙasa Allah ya isa da wannan sauti sai da ya isa gare shi A falata raunan nasa Shin Abdullahi bin Abbas yake tambayan su yace ba kuwa ganin yadda mutane na min aqsal arbi yulabun <clears throat> suna amsa kiran daga sassan duniya ina ma da je kana zaune jirage suna sauka lokacin da ake zuwa aikin hajji Za ka ga waɗannan sun fito daga China waɗannan sun fito indiya waɗannan sun fito ingila waɗannan amurka amma wato duk jirgin da zai sauka wasu zaka ga sun fito ma da ihramin su suna fito wannan ku zaka suna labbaika allahumma labbaika gabas da yamma kudu da arewa shine abin da abdullahi bin abbas yake faɗa yace baka ganin mutane na zuwa daga sassan duniya daban-daban yulabbuna kuma duk suna talbiya wannan riwaya guda riwaya ta biyu ta biyo ta sa'id ibn jubairin wani babban tabi'i ya karbo daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce lamma bana ibrahimul baita a lokacin da annabi ibrahim ya gina ka'aba hallahu ilaihi sai allah ya masa wa'i an azzin fi nasu bil hajji ya ce masa kai sanarwa game da aikin hajji ka sanar da mutane kala abdullahi bin abbas ya ce faƙala ibrahim saboda ka sai annabi ibrahim ya ce ala inna rabbakum kadidda kazabaitan baitan ku sani ya ku ‘yan adam Allah ya riƙe wani ɗaki wa amarakum an hujjuhu kuma Allah ya muku umarni ku ziyarci wannan ɗakin wata wannan shi ne lafazin da annabi ibrahim ya yi akwai bambanci tsakanin wancan riwaya da wannan fasta jaba balahu abdullahi bin abbas ya ce saboda haka ma sami min shai'in duk abin da ya ji muryar annabi ibrahim sai da ya amsa kaga ba ma dan adam kaɗai ba min hajarin dutse ya amsa wa shajarin uh, bishiya bishiya ta amsa wa akamatin hakanan tudu tsauni duk inda tsauni yake ya amsa au turabin hatta kasa ita kanta ta amsa au shay'in komai ya amsa saboda ka suke cewa labbaika allahumma labbaika muna amsa kira wato gare kiranka ya Allah muna amsa kiranka wannan maganar ta danyi kama da hadisin da manzon Allah yake magana falalan talbiya dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan falalar talbiya a lokacin da kaje umra ko kake aikin haji manzon Allah yace ka daga murya a lokacin da zaka yi talbiya ka daga murya sai manzon Allah yace duk duk abin da ya ji muryarka wato gurgurdan tafiyar muryarka gwargwadon darajar da kake samu don haka yasa annabi Musa alaihi salam da annabi ya ba da labarin zuwansa aikin haji manzo Allah yana ba da labari ya ce Allah ya nuna mar annabi Musa a lokacin da ya zo aikin haji lokacin da annabi Musa ya zo aikin haji manzo Allah ya ce sai ya sanya yatsunsa a kunnuwa ya toshe saboda in ya dak in ya wato daga muryar karma ya rage ta annabi Musa sai da ya toshe kunnansa yake daga murya yana talbiya manzo Allah ya ce lahu ju'arun yana ruri yana talbiya wanda daga muryan nan yana daga cikin ladubba na talbiya saboda haka manzo Allah yake cewa duk abin da ya ji muryarka to zai maka shaida a ranar tashin kiyama kaga gurgudan daga muryarka lokacin da kake talbiya gurgudan falala da kake samu na talbiyar da kake yi a lokacin umra ko lokacin aikin haji wannan riwaya guda ce sannan akwai riwaya da ta zo ta hanyar mujahid al'imamu mujahid wata ita ce ta uku hadisin abdullahi bin abbas har yanzu ya ce kama ibrahimu khalilullahi alalhajjar fanada annabi ibrahim ya miƙe sai ya yi kira ya ayyuhan nasu kutiba alaikum alhajjo, ya ku mutane an wajabta muku aikin hajji fa usmi'u fi aslabir rijali wa arhamin nisa'i kiran nan da annabi ibrahim ya yi sai Allah ya sanya yaran da suke cikin mahaifa ba a amsa musu ba sun ji yaran ma da suke kasusuwan bayan iyayensu ba a riga an ciro ranka ma daga kashin bayan mahaifinka ba bare a sanya a mahaifar mahaifiyarka to kana ma kashin bayan mahaifinka sai da kaji wannan kira inji Abdullahi bin Abbas fa ajabahu man amana amma ba kowa ya amsa ba sai wanda yayi imani ya'ani man sabaka fi ilmi Allah an yahujja ila yawmil qiyama idan dama Allah ya rubuta zaka samu damar zuwa aikin haji zaka taba zuwa umra to kai wannan amsar tuntuni dama labbaika Allahumma labbaika duk wanda Allah ya rubuta masa cewa zai samu damar tafiya aikin haji to wannan kira ta Annabi Ibrahim ya amsa mata sannan akwai ƙarin bayanin da sai ibn jubairin yayi Ya ce lamma faraga ibrahim min bina'il ilbaiki a lokacin da annabi ibrahim ya gama ginin ɗakin ka'aba Au Allahu ilahi sai Allah ya masa wahayi an azzin fil nasi bil hajji ka sanar da mutane game da aikin hajji. fa kharaja fanada fil nasi sai annabi ibrahim ya fita kaga wannan ya nuna cewa ba a garin makka ne annabi ibrahim ya yi wannan kiran ba wata riwaya tana nuna a cikin garin makka ne amma wannan tana nuna ba cikin gari bane ya fita ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum qad ittakaza baitan fahujjuhu lalle Allah mahalicin ku ya riki wani daki ya samar da wani daki don haka ku je ku ziyarci wannan dakin falam yasma'uhu yawma izin min insin wala jinnin wala shajarin wala akamatin wala turabin wala jabalin wala ma'in wala shay'in illa qala labbaika allahumma labbaika babu abin da ya ji ciran annabi ibrahim dan adam ne aljani ne bishiya ce wato dutse ne kasa ne tsauni ne ruwa ne duk abin da ya ji sautin annabi ibrahim sai da ya amsa masa labbai allahumma labbai sannan akwai riwaya ta karshe da aka samu hadisin abdullahi bin abbas ita kuma ta biyo ta karamin sahabi wanda ake kiransa abu tufaili shi ma sahabi ne ya kawo hadisin na abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya musu tambaya hal tadri kaifa kanat talbiyatu shin kun san sababin talbiya kuwa talbiya ita ce cewar alhazai labbaika allahumma labbaika wannan shi ake kira talbiyatu at-talbiya abdullahi bin abbas ya ce ko kun san dalilin talbiya matsominsa abu tufaila yake sai na cewa kaifa kanat talbiya me asalin talbiya kala sai abdullahi bin abbas ya ce inna ibrahima lamma umira an yu'azzina fi an annabi ibrahim a lokacin da aka masa umarni kai sanarwa ka sanar da mutane game da ibadar aikin haji lokacin da Allah ya masa umarnin khafadat lahu jibalu ru'usaha duk inda dutse yake sai da ya sunkuya saboda kiran annabi ibrahim ya isa kowane sashi na duniya wa rufi'atil qura duk inda alƙarya take Allah ya daga ta na fi nasu sai ya yi kira cikin mutane sai Allah ya isar da wannan kira zuwa ga mutane waɗanda Allah ya kaddara za su tafi aikin haji su waɗannan labarai da muka samu dukkan su riwayoyi ne na bayanin Abdullah bin Abbas eh, daga cikin su dai babu wuri guda da ya danganta magana sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin sa eh, kamar inda Ibn Hajar ya faɗa a littafin Fathul Bari yana mujallar na uku shafin 478 yace isnaduhu qawiyyun bayanin abdullahi bin abbas inna hadisin yana da karfi haka din ne abin ya faru kuma yana al kul, imam al-hakim yana hadisi na 3521 masana hadisi waɗanda suka ce labarin yana gaskiya ne akwai alimam imam zarqani eh, sharhin da yayi wa muwaffa. yana mujallar na farko shafin 361 haka nan ibnu abdul barri yana wato littafin sa al-istizkar mujallal na 11 shafin 88 waɗannan masana sun tabbatar da lallai wannan labari ya tabbata Abdullahi bin Abbas ya yi wannan bayani Ibn Abdul ya ce a lokacin da Annabi Ibrahim ya yi wannan kira fa sami'ahu man ma baina samawa ciwal ardi duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa ya ji muryar Annabi Ibrahim afala tarawnan nasa yaji'una min aqbaril ardi yulabbun ba kwa ganin yanda mutane suke zuwa daga sassan duniya suna talbiya suna amsa kiran annabi Ibrahim alaihi sannan akwai bayanin ibnu jurayj wanda ya kawo ya ruwaito ta maganar Alimamu mujahid Alimamu Mujahid ya yace kama ibrahimu ala makamihi a wannan riwaya wajen da annabi ibrahim ya hau yayi wannan kira wannan makamu ibrahim din ne dai wannan dutsen da ɗansa ya kawo masa ɗansa annabi ismail ya kawo masa wannan dutse da ya aje yana hawa kansa lokacin da ginin ka'aba ya ɗanyi tsawo saboda ka idan ya hau kan wannan dutse sai ya ƙara tsayi karɓi dutse daga hannun annabi ismail ya tsora a sama to yana kan makamu ibrahim ne ya yi wannan kira riwaya guda kenan kamar yadda ya zo ta bayanin al'imamu mujahid sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane a jibo rabbakum ku amsa kiran mahalicinku faƙalu sai nan take duk mutane suka ce Allahumma labbaika faman hajjal baita wanda duk kaga ya samu damar tafiya aikin hajji fa huwa mimman ajaba Ibrahim yawma idin. dama can ya amsa ma annabi Ibrahim tun a wannan rana wanda bai amsa ba Allah bai bashi dama zai je ba wannan ya zo cikin fatawar lajina mujalla na goma sha ɗaya shafi na takwas zuwa shafin na goma amara Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ba'da intihaihi min bina'il baiti an yu'azzina lin-nasi bil bayan annabi Ibrahim ya gama ginin Ka'aba sai Allah ya masa umarni ya sanar da mutane game da farillan aikin hajji in ka dubi tafsirin ibn kasir ibn kasir ya tabbatar da haka yace abinda Allah yake nufi wa azzin fi nasi bil hajji ma'anarta nadifin nasi da'iyan lahum ila alhajj yani ila hadha albayt naka bibi na bina'ihi ka kira mutane zuwa aikin hajji wato hajji shine ziyara asali idan aka ce zuwa aikin hajji wato zuwa ziyaran wannan ɗakin ka'aba wanda muka yi maka umarni ka gina shi ibn kasir ya ce fa zukira saboda aka samu labarai annahu qala annabi ibrahim sai ya ce ya rabbi wa kaifa ubligun nasa wa sauti la yanfuzuhum ta ya za a yi in isar ga mutane alhali muryata kuma ai ba za ta isa ba za ta isa sassan duniya ba sai Allah ya ce masa nadi wa alaina albalagu ka kira isarwa na gare mu wannan ya faru ga manzon Allah shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je aikin hajjinsa na ban kwana an ga abin mamaki waɗanda suka yi aikin hajji da manzon Allah malaman tarihi sun tabbatar da sun fi mutum dubu ɗari amma cikin ikon Allah idan annabi ya yi magana yadda ka fi fika duk wanda ke filin yana ji wannan hikima ce ta Allah saboda haka yasa hudubobin manzon Allah waɗanda suka ba da labarin suna da yawa akwai wanda ke bayani Ya ce ni ina tanti yana ma tanti yana kwance a rumfansa yake jin hudubar manzon Allah shi ko annabi yana wajen jifa yana wajen jifa domin kusa da wurin jifan nan inda babban masallacin nan yake anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudubarsa kuma gashi yana huduba amma wanda ke tantinsa yana jin muryar manzon Allah babu laspita wannan aiki ne na Allah tabaraka wata'ala fa kama don haka a tafsirin ibnu kasir yace maqamu ibrahim annabi ibrahim anan yake tsaye wannan kira na biyu fa aka ce alal hajari ala hijir ismail na uku aka ce alal safa sai da ya hau kan dutsen safa na hudu aka ce ala abi qubais ya hau kan dutsen abu qubais shine wanda ke gefen ka'aba shine zaka ga an yi gine-gine manyan gini a wurin ana cewa na eh, wato mahukuntan saudiya ne wannan dutsen shi ake kiransa abu kubais a wata riwayar aka ce nan kanta annabi Ibrahim ya hau yace ya ayyuhan nasu inna rabbakum qad ittakhadha baytan fahujjuhu fayuqalu ibn kasir yace don haka sai aka ce innal jibala tawaba'at duk inda dutse yake sai da ya sauka ya kaskantar da kansa hatta balaga sautu arja al duk inda tsauni yake sai Allah ya sa ya sauka sai duniya ta zama flat sai da muryar annabi Isma'il ta isa ko ina a duniyar nan annabi ibrahim alaihi salam wa asma'a man fil arhami wal aslabi ba ma waɗanda ke doron ƙasa ba hatta mutanen da ke cikin mahaifa waɗanda ba haife su ba da waɗanda suke ƙasusuwan bayan iyayensu ya'ani ubanninsu su ma Allah ya jiyar da su wa ajabahu kullu shay'in sami'ahu kuma duk wanda ya ji shi ya amsa ma annabi Ibrahim idan dan adam ne ya amsa to Allah ya nufe shi kenan Allah ya kaddara zai samu damar tafiya aikin hajji wannan ibnu kasir ya ce haza madmunu ma ruwiya an Ibn abbas an samu wannan ta riwayar abdullahi bin abbas da al-imam mujahid da ikrima da sa'id ibn jubair wa ghairi wahidin min as-salaf Ibn kasir ya ce magabata da dama sun tabbatar da haka wato abin ya auku saboda haka sai malamai suka ce idan ka dubi tafsirai zaka gani kamar tafsirin ibn jarir da ibn abi hatim mutawwala hadisin yazo da tsawansa wallahu a'lam bi haqiqatil waqi' tunda babu nassi daga manzon Allah ba za mu ce ga haƙiƙanin yanda annabi Ibrahim ya yi kiran ba ba za mu tabbatar ba amma haƙiƙa annabi Ibrahim ya yi kira din saboda me saboda wannan aya baya ga ce eh, eh, eh, amma azalu fala shakka fihi li'anna al alkarima al-karima nassa alayhi cewa annabi Ibrahim ya kira mutane wannan gaskiya ne yaya ya kira mutane babu tabbas ga yanda siffar take amma ba shakka annabi ibrahim ya kira mutane kuma wanda ya amsa shine wanda Allah ke ba shi damar tafiya ya yi aikin hajji to sai bayani na biyu game da ita wannan aya wato aikin hajji abu ne sananne tun ma kafin zuwan manzon Allah saboda haka yasa ita wannan ayar abinda take nuna mana annabi Ibrahim ya kira mutane zuwa aikin hajji su kaga kafin eh, tsakanin annabi ibrahim zuwa ga annabi muhammad akwai tazara akwai lokaci mai tsawo shin ana aikin haji ko ba a yi ana yi tun daga wannan kiran da annabi ibrahim ya yi ana zuwa aikin haji kafin ma a haifi manzon allah larabawa suna aikin haji saboda haka yasa a suratul bakara aya ta 197 allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat shi aikin haji watanni ne sanannu me yasa aka ce sanannu saboda larabawa sun riga sun san su wato tun kafin zuwan annabi an san aikin hajji wanda ya nuna maka cewar kiran da annabi ibrahim ya yi dinnan da allah ya nufa masu amsa suka amsa to ba a daina zuwa aikin hajji ba har zuwa bayyanar manzon allah za ka ga wannan ah, littafai kamar misali sharhun nabawi ala sahihi muslim a juzi na takwas shafi na shida. yace wa alam anna lil hajji miqata makanin wa huwa ma baka fi hadhihi al ahadith wa miqata zamanin shi aikin hajji yana da guri kuma yana da lokaci kuma gaskiya ne kaga ba za ka yi aikin hajji a Najeriya ba ai akwai inda Allah ya ce ayi aikin hajji saboda ka dole sai ka je gurin to kuma ba a kowane lokaci ake aikin hajjin ba akwai lokacin da Allah ya ware don haka in ka tafi aikin hajji a watan Ramadan kana aikin banza ne ba watan da ake aikin hajji ba ne shi ne Allah ke cewa alhajju ashhurun ma'alumat ai aikin hajji watanni ne sanannu kuma Allah ya ce sanannu wato kaga kafin ma zuwan annabi an riga an san watannin da ake aikin hajji wanda shi ne ake nufi miƙatu ne. waɗanda watanni ne shawwal watan ƙaramar sallah sai watan zulƙa'ada sai watan eh, zulhijja kaga guda uku kenan watan zulhijja din kwanaki goma kawai da cikinsa illa iyaka waɗanda su ne watanni da ake aikin hajji shawwal zulqa'da Ashiru, layalin min zulhijja su ne kwanakin aikin hajji su ne abinda Allah ke cewa Ashiru ma'lumat wala yajuzu al-ihramu bil hajji fi ghairi hadha az-zamani al-imam an-nawawi yace kaga waɗannan watanni da Allah ya faɗa idan baka yi haramin aikin hajji ba a cikin su to hajjin ka bai inganta ba kamar misali mutum ya tafi maka a yanzu da akan yi harami ya shiga aikin hajji la aikin banza yake don watan da ya yi haramin watan ramadan baya cikin watannin aikin hajji dole sai ya jira watan shawwal ya tsaya idan watan shawwal ya tsaya to mutum yana iya harami ya shiga aikin hajji kuma shikenan niyyarsa ta inganta har zuwa lokacin da za a soke wannan hajjin shine Allah ke cewa faman farada fihin al-hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albabi babu shakka aikin hajji watanni ne sanannu in ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi yace kana al-hajj ma'luman inda al-arab aikin hajji sane yake wajen larabawa larabawa sun san aikin hajji kuma suna zuwa mashhuran ladayhin falamma ja'a al-islam saboda ka lokacin da musulunci ya zo wato da Allah ya turo annabi khutibu bima alimu wa ulzimu bima arafu sai aka yi musu magana da abin da sun riga sun sani kuma aka tilasta musu abin da dama can ai sun san farilla ne a kansu in ka dubi ahkamul arabi na ibn al-arabi shi ma ahkamul qur'an na ibn al-arabi shi ma yayi magana akai Eh, yana mujallar na farko shafin 286 larabawa sun san aikin haji tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka lokacin da annabi ya zo duk bayanin da yake game da aikin haji sai zama gyara ake musu kawai dama sun san aikin haji saboda haka suna zuwa suna da wafi, sun san da wannan sun san da ayyuka da dama amma da musulunci ya zo sai gyaggyara abubuwan da dama sun gurbata shi wanda asali annabi ibrahim ya karantar da shi to bayan aiko annabi fa muna iya cewa akwai farkon aikin hajji yanzu misali ta bayanin wannan aya yaushe ne aka fara aikin hajji zaka ce ah, aikin zamanin annabi ibrahim Allah ya umarni ya kira mutane zuwa aikin hajji to kaga kenan tun zamanin annabi ibrahim ana zuwa aikin hajji to amma idan ana cewa yaushe aka fara aikin hajji a zamanin mu annabinmu sallallahu alaihi wasallam to nan babu shakka akwai amsarsa daban ta inda za ka samu wannan amsa sai ka dawo suratu ali imran aya ta 96 zuwa 97 inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina daga nan sai Allah ya ce ne walillahi 'alan nasi hijjul baiti to daga nan kuma farkon aikin hajji ya zo a zamanin manzon Allah a zamanin mu annabinmu ga daga inda hajji ya zama farilla a kanmu walillahi alan nasi za ka iya danganta wannan da kuma ayar da muka karanta a nan wa'azzin fil nasi bil hajji ko kaga wannan duk duniya ne amma shi annabi Muhammad fa da aka ce walillahi alan nasi sai zamanto wannan sako ne zuwa ga nashi al'umma wannan ita ce ayar da ta farlanta aikin hajji gare mu mu mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ganiyun 'anil alamin wannan ayar ita ce ta farlanta aikin hajji akan mu ba wancan ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ita wannan ayan ya bayyana waye aikin hajji ma yake farilla kansa idan aka ce walillahi ala nasi wato walillahi fardun wajibun alan nasi walillahi fardun wajibun alan nasi ga wata farilla wajiba da take kan mutane mecece farillar sai aka ce hijjul baiti zuwa aikin haji nan ma sai Allah ya bayani sai ce manista a ilaihi sabila wanda hanya ta sawwaka gare shi amma shi annabi Ibrahim da ya nasa kira babu wannan saukin ko amma annabi Muhammad da ya nashi kira sai Allah ya ce limanistata'a eh, eh, ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ganiyun 'anil alamin wanda ya butulce fa wanda ke da hali tunda an ce manistata'a wanda ke da hali yana da wadata kana da guzurin da zaka iya tafiya aikin haji sai kake zuwa kaga butulci ne aiko Allah ne ya baka arziki da zaka sauke farilla amma sai ka ƙi ka je aikin haji ka kai ma Allah butulci shi yasa Allah madaukaki ya ce wa man kafara wanda yayi butulci fa inna Allah ganiyun anil alamin to Allah wadace yake ga talikai wato aikin hajjin ka baya kara ma Allah komi ko da aka ce ka je kai aikin hajjin ba wai Allah ne zai ci ribar ba ribar tana gare ka idan kayi butulci da Allah ya baka halin da zaka yi ka ki zuwa to karka dauka Allah zai amfana Allah ba abin da zai rage Allah subhanahu wata'ala so zaka iya ganewa ta ayoyin alkur'ani farillan aikin hajji ta zo da bayani kashi biyu da farko a harshen annabi ibrahim wa'azzin fi nasi bil hajji na biyu fa ya zo a harshen manzon Allah wanda shine ya taho a suratu Ali Imran aya ta 97 walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun 'anil alamin kuma lokacin da annabi ya fara wa'azinsa a makka Allah bai farlanta aikin hajjin ba larabawa suna zuwa suna aikin hajjin su annabi bai hana su ba kuma baya yi tare da su har Allah ya bashi manzanci har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira har ya koma madina duk a wannan lokacin fa ba a ce aikin hajji yanzu dole ne ba sai dai wancan farilla ta farko ta annabi ibrahim alaihissalam amma farilla ga musulmai a zamanin manzon Allah ba a riga an tabbatar ba wannan ya zo cikin bayanin ibn al-qayyim al-jawziya in ka dubi zadul ma'ad mujalla na uku shafin 595 yace sai da aka je shekara ta tara tsakanin shekara ta tara da shekara ta goma shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ita wannan aya domin wannan aya tana suratu ali imran ayan eh, suratu ali imran ta sauko ne a shekarar da jama'a ke ta bakuntar manzon Allah har aka samu kiristoci waɗanda suka zo Madina suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Najran wanda har Allah ya saukar da ayar mubahala a dalilin su duk Ali imran ce to karkashin haka ne sai Allah ya ce walillahi alannasi hijjul baiti ashe kaga ba a farlanta aikin haji ga annabi ba sai a kusan shekara ta tara ko ta goma don akwai sabani wanda malaman tarihi suka yi game da asalin lokacin da aka farlanta aikin haji amma ibn al-qayyim ya tabbatar da an wajabta aikin haji ne a zamanin annabi a shekara ta tara sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la khilafa annahu lam yahujja ba'da hijratihi ila al-madina siwa hajjati wahidatin siwa hajjatin wahidatin wa hiya hajjatul wada' duk malaman suna sun yi ittifaki sun tabbatar shi annabi sallallahu alaihi wasallam aikin haji guda ɗaya a rayuwarsa duk malamai sun tabbatar da haka aikin haji guda ɗaya ittifakan sannan kuma aikin hajjin nan guda ɗaya shi ne ake kira hajjatul wada'i kuma malaman suna sun yi ittifaki la khilafa annaha kana sanata ashirin a wace shekara annabi ya aikin hajjin bankwana shekara ta goma Su kaga shekara ta tara Allah ya farzanta aikin hajji shekara ta goma manzo Allah ya tafi babu jinkiri shine ibn al-qayyim ce lamma nazal lamma nazala fardul hajji a lokacin da farillan aikin hajji ta sauka ga manzon Allah Allah yana cewa yanzu hajji ya zama dole walillahi alannasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin badara rasulullahi ila alhajj min ghairi ta'khir lokacin da Allah ya saukar da ayan nan nan take manzon Allah ya hanzarta ya tafi aikin haji bai jinkiri ba wanda shi yake nuna maka abin da ya kamata musulmi wato idan Allah ya hore masa kada ya jinkiri game da aikin haji annabi Allah yana saukar da ayan nan annabi bai jinkiri ba nan take ya tafi aikin haji fa inna fardal hajji ta'akhkhara ila sanati 29 eh, aw 10 yace to dama farillan da Allah ya dora akan musulmai ba a tabbatar da ita ba sai a shekara ta tara ko ta goma ana tabbatar da ita manzon Allah cikin gaggawa ya je aikin haji kuma hikimar Allah annabi yana gama aikin haji ba a samu kwanaki 100 ba Allah ya karbi ransa su kaga babu jinkiri don haka yasa idan ka samu damar aikin haji kai take baka sani ba kowannan damar ba za ka sake samun ta ba akwai hadisin Anas bin Malik game da ita wannan aya ta suratu al-imran aya ta 97 walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi masabilu gashi Allah ya saukar da umarni ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da aikin hajji Allah ya ya farlanta aikin hajji akan musulmi waye Allah da kansa ya ce manistata a ilaihi sabila wanda hanyar ta sauwaka gare shi so kaga Allah ya gaya mana waye hajji take hajji ya zama wajibi a kansa Allah ya gaya mana waye wannan shine wanda hanya ta sauwaka gare shi to kaga kalmar a rufe take hanya ta sauwaka gare shi kamar magana a dunkule take shine sai wani ya ce ya rasulullahi masabilu wannan hanya da aka ce in ta sauwaka wace hanya ce sai manzan Allah ya ce azaduwar rahila idan ka samu guziri kuma ka samu abin hawa shi kenan, hanya ta sauwaka gare ka wannan yana irwa ulgalil mujallar na shafin 161 idan hanya idan hanya ta sauwaka wato shi ne wanda ya samu guziri me ake nufi da guziri abinda zai ishe ka tafiya aikin hajjin ka dawo ne guziri na biyu fa abin hawan da za ka hau saboda tafiya ce mai nisa matukar mutum yana da lafiya an gama to wannan fahimtar ita ce ta samu hadisi tunda hadisi akwai malamai da suka inganta shi wanda ya gwada cewar iyakan abin da ake lura da shi kenan wannan ya zo cikin fatawa lajina mujallar na goma sha ɗaya shafin talatin al-istita'a bin nisbati lil hajji me ake nufi da cewa an samu dam an samu halin tafiya aikin haji me ake nufi da samun hanya an ya kuna sahihal badani mutum ya zama lafiyayye kana da lafiya yani sahihul badan wa an yamliku min almuwasalati ma yasulu ila baitillahi alharam kana da kudin da zaka samu abin hawan da zai kai ka makka kaga akwai lafiyar jiki akwai abin hawa kenan min ta'iratin aw sayyaratin in ma zaka tafi a jirgin sama ko zaka tafi a mota aw dabbatin ko zaka hau jaki ko zaka hau doki ko godiya aw ujrati zalika bi hasabi halihi ko kana da kudin haya wa an yamlika zadan yakfihi zahaban wa iyaban kana da guziri wanda zai kai ka ya dawo da kai ala an yakuna zalika za'idan an nafaqati man talzamahu nafaqatuhu ya zamanto kenan idan kana da mata ai kana da abin da ka bar mata hatta yarji amin hajjihi har ka dawo daga aikin hajji din nan tana da abin da zai wadace ta wa an yakuna ma almar'ati wannan kenan shine samun hanya ga namiji idan mace ce fa to za a ƙara da maharami hatta fi safari halil hajji wal umra ai har tafiyar mace ga aikin hajji da umra dole a samu maharami to wannan shine abin da ya bambanta samun hali samun hanyar tafiya aikin hajji namiji da kuma mace shi namiji ba sharadin maharami amma ita mace akwai sharadin maharami to waɗannan su ne abin da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaka gani mutum da yawa mutane da yawa sun samu halin tafiya aikin hajji amma sai ce a ah, haɓa aibar riga na yi gida ba waye ce sai an yi gida a cikin eh, sharuɗa ina gidan haya ya za a yi tafi aikin haji? ba sharaɗin gida a ciki to idan aka ce kowa sai gida zai je aikin haji to ai masu zuwa daɗe ne babu sharaɗin sai kana da gida na biyu babu sharaɗin jari wani zai ce idan na tafi aikin haji na dawo jari na ya karye to ai wanda ka je gurinsa shi zai ɗora ka shi zai baka jarin so ba sharaɗin jari a cikinsu amma akwai sharaɗin ya zama kana da lafiya saboda duk wata ibada idan akwai rashin lafiya Allah tabaraka wata'ala yana sassauta ta ga ɗan adam la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha so kaga anan zaka fahimta mutane da yawa suna sakaci game da wannan umarni na Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ka samu kiyaye sai mu je aya ta gaba يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعوا البائس الفقير ليشهدوا منافع لهم wato Allah tabaraka wa ta'ala da ya umarni ga Annabi Ibrahim akan ya kira mutane bayan ya gama gina Kaaba su zo aikin haji sai Allah ya ce ai idan suka zo aikin hajjin nan kaga baya ga ibada li yashhadu manafi alahum za su halarci abubuwan da za su amfane su don haka duk mutumin da ya je aikin hajji ya dawo za ka samu ya samu fa'ida Allah ne ya riga ya tabbatar da wannan a cikin alkur'ani sai dai idan alhaji ya ki gaya ma gaskiya amma wallahi duk mutumin da ya je aikin hajji yanda Allah ya faɗa li yashhadu fi alaƙo za su halarci amfanoni ba amfani ɗaya ba amfanoni abubuwa masu amfani da yawa za su halace su kuma yana daga cikin amfanin da Allah Ta baraka wata Ala ya faɗa wanda za ka ga ilimi ilimin da baka taɓa sani shi ba za ka same shi saboda ka ga mutumin da baka taɓa gani ba za ka ga halaye da baka taɓa gani irinsu ba, in ma halin arziki ne in na tsiya idan imani ne idan butulci ne wato wani wani darasi ne na rayuwa duk mutumin da ya tafi aikin haji ya san akwai wannan fa'ida to sannan kuma akwai fa'ida ta kasuwanci har yanzu saboda ai makka kaman cibiya ne na kasuwanci na duniya tun a zamanin da saboda ka mutumin gabas zai kawo kaya mutumin yamma ya kawo nashi mutumin kudu arewa to saboda haka zaka ga kamar wato wata santa ce ta musanyan ah, ilimi daga sassa na duniya wato kamar Allah ya yi wata hikima ce na samar da cibiya da za ta rika yada ilimi a sassan duniya saboda idan an tafi aikin hajji mutumin gabas zai taho da wani kaya nashi da ya kera sai mutumin yamma ya gani kaga mutumin yamma ya karu da ilimin nan in ba don mahadar da aka yi musu aikin hajji ba za su samu wannan amfanin ba wanda ta ilimin yana da yawa ta sashin kasuwancin ma yana da yawa don haka yasa bisa ga wannan ayar aka ce alhaji yana da damar yayi kasuwanci kaga aikin haji ba kamar sallah bane idan kana sallah ba ka surutu idan kana sallah ba zai zama kana ciniki kana sallah ba aiko wani ya zo nawa ka sayar min sai ka dan girgiza kai sai ka dan bar misali da yatsu ai naira biyu ne ko eh, naira ɗari biyu ne saboda ka yi baka kuɗin sai ka soke sallah ta baci wannan ba sallar kirki ake ba amma aikin haji daidai ne kana haraminka kuma ga kaya nan ka jibga a kanka kana cikin harami za ka baza kaya kana sayarwa sannan bakinka na labbaika Allahumma labbaika kuma ibada ta karbo. so aikin haji ya bambanta da sauran ibadoji ibada ce da ta haɗa dukiya kuma ta haɗa jiki sannan ta haɗa zikirin Allah don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yadhkuru smallahi su ringa zikirin Allah fi ayyamin ma'lumatin a kwanaki sanannu su ringa zikirin Allah a kwanaki sanannu waɗanne ne kwanaki sanannu su ne kwanakin zulhijja kwanakin watan zulhijja wanda shi ne abin da sarin malaman tamsiri suka tabbatar wato ita wannan eh, zikirin Allah ga alhazai ya zo ta ayoyi kashi biyu wannan aya suratul hajji kaga inda Allah ya ce fi ayyamin ma'lumat amma kuma akwai aya ta 203 ta suratul baqara inda nan kuma Allah tabaaraka wata'ala ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin wanda kaga kenan ya gwada kwanakin da Allah ya magana akan ayi zikiri lokacin aikin haji kashi biyu ne kashi na farko ana kiransu ayyamun ma'lumat kashi na biyu ana kiransu ayyamun ma'dudat kuma dukansu sun zo cikin alkur'ani to anan Allah ya yi umarni ne a yawaita zikirin Allah a kwanaki sanannu su ne ayyamun ma'lumat wanda su ne kwanaki na farkon aikin hajji kwanaki goma na farkon aikin hajji wanda su ne kwanaki goma zulhijja wanda shine abin da aka akasarin malaman tafsiri suka tabbatar da shi saboda an samu hadisin Abdullahi bin Abbas abdullahi bin abbas ya ce yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashiri wal ayyamul ma'dudat ayyamul tashrik abdullahi bin abbas ya ce wato zikiri da Allah ya magana a suratul hajji alhazai su yawaita zikiri na farko shine idan watan zulhijja ya tsaya da zaran watan zulhijja ya tsaya to ana son alhazai su yawaita zikirin Allah asalin umarnin ga alhazai ne amma duk inda musulmi yake a duniya shi ma wannan umarni ya shafe shi to amma to inda ka lura Allah ya fara da liyashhadu manafi'a lahum ana magana ne akan mahajjata sannan sai Allah ya ce wa yadhkuru smallah kaga magana ce akan mahajjata dan haka zikirin asali ya zo ne ta umarnin Allah ga waɗanda sun tafi aikin haji idan watan zulhijja ya tsaya ku yawaita zikirin Allah wannan shine bayanin Abdullah bin Abbas wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo yana kitabul idain babu fadlul amali fi ayyamit tashrik kafin al'imamu Bukhari ya kawo hadisi na 969 sai ya kawo bayanin abdullahi bin abbas bisigatil jazmi mu'allakan yana tabbatar da abdullahi bin abbas ya faɗi haka wato al'imamu Bukhari yana tabbatar da waɗannan kwanaki na farko da Allah ya ce a yawaita zikirin Allah a lokacin aikin hajji su ne waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja kuma al'imamun nawawi littafin al a mujallar na takwas shafi na 382 ya tabbatar da ingancin wannan hadisi na Abdullahi bin Abbas saboda haka Allah ya ce wa yadhkuru lahifi fi ayyamin ma'aluma su yawaita zikirin Allah a kwanaki sanannu idan an tafi aikin haji an shiga makka watan zulhijja ya tsaya kasan san ba za a fita aikin haji ba sai ranar takwas to tun daga ranar ɗaya ɗin nan Allah ya yi umarni a yawaita zikirin Allah a waɗannan kwanaki sannan sai ya ce alama razaqahum min bahimatil an'am a bisa ga abinda Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima wannan yana daga cikin dalilai da suka sa wasu malamai suke ganin ayyamun al ba kwanaki goman farko bane na gaba ne wato kwanaki uku na gaba ne kamar al-Imam Malik sai ya ce ai gashi Allah ya ce ai zikirin Allah a lokacin da za a yanka dabba wato ya'ani alhadaya wa bahaya ta kunu minan na'am eh, wannan hujja ta zama ita ce ta sa malamai suke cewa ba za ka yi layya da wata dabba ba sai dabbar ni'ima ba za ka yi hadaya da wata dabba ba sai dabbar ni'ima domin Allah ya ce alama razaqahum min bahimatil an'ami min bahimatil an'ami kaga kenan layya da kaza ko da talotolo ba zai yi ba ko hmm, dole sai da rago bahimatul an'ami da hadaya da layya Allah ya ayyana waɗanda ake alama razaqahum min bahimatil an'am don haka malamai suka ce bahimatul an'am kuwa raqumai ne shanu sai awakai idan za a yanka ai zikirin Allah kaga yawaita zikirin Allah tun daga farkon wata har zuwa ranar da za a yanka hadaya ko layya fakulu minha Allah ce sai ku ci daga waɗannan dabbobin wa at'imul al faqir ku ciyar da matsatsi mutumin da ya shiga matsi alfaƙiru matalauci kuna iya ci kuna iya ciyarwa don haka idan mutum ya tafi aikin haji idan ya yi hadaya yana iya cin nama bisa ga bayanin Allah Ta tabaaraka wa ta'ala fakulu minha kuna iya ci amma ba sharadi ne. yanzu da yake mafi sauki shine ka wakilta a yi maka hadayar kawai shi yasa da yawa zaka ga ba a yanke-yanke ba a dafe-dafe da soye-soye a filin mina amma haka ma akwai waɗanda suna hadayensu bisa akwai da yawa waɗanda ke ganin saboda bin umarnin Allah da kuma dacewa da sunnar annabi saboda shi annabi a lokacin da ya yi hadayar an dafa ya ci kuma ga ayar alkur'ani ta yi umarni a ci so kenan in dai da da hali to yana da kyau a ce alhaji ya yi kokari ya ga shi ma ya yi hadayar kuma ya ce, don wannan shi ne dacewa da umarnin Allah da kuma da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa wato waɗannan eh, akwai hadisai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da mu game da waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke nuna falalan waɗannan kwanakin idan watan zulhijja ya tsaya kwanaki goma nan suna da albarka akwai hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min ayamin a'zamu inda Allah wala ahabbu ilayhi al'amalu fihinna min hadhihi al-ayam al-ashr babu wasu kwanaki waɗanda suke da girma a wajen Allah babu wasu kwanaki waɗanda Allah yake so a mar aiki a cikin waɗannan kwanakin fiye da kwanaki goma na farkon watan Zulhijja hadisin Abdullah bin Umar sai manzon Allah yace fa aksiru fihinna min at-tahlil sai ku yawaita hailala a cikinsu wata takbir da yin kabbara wata hamidi da yin hamdala hadisin yana al-musnad akwai malaman da suka inganta wannan hadisin na abdullahi bin umar wato sannan akwai hadisi na biyu shine na ibnu abbas wannan hadisin ya fi inganci shi wannan hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari eh, yana sahihul bukhari yana kuma riwaya ta al-imam tirmidhi al-imam bukhari ya kawo shi a kitabul idain abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wasu kwanaki waɗanda aikin kwarai wato Allah ya fi son aikin kwarai a cikin su na'am ko da yaushe kai aikin kwarai Allah yana so amma babu lokacin da Allah ya fi son aikin kwarai kamar a waɗannan kwanaki goma sai sahabbai suka ce wallal jihadi fi sabilillah ya rasulullah hal jihadi har jihadi bai kai aiki wato bai kai aikin da aka yi a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja ba manzon Allah ya walal jihadu fi sabilillah har jihadi sai annabi ya ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi sai dai mutumin da za a tafi jihadi ya ɗebi dukiyarsa ya fita da ita ya fita da ransa da dukiya falam yarji min zalika bi shay'in bai dawo da komai gida ba wato a wannan jihadin ya mutu sannan dukiyar ta kare to shine wanda za a ce aikinsa ya fi yawa wanda wannan yake nuna falala na aikin alkhairi a waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja kuma hadisin kaga ga hadisin abdullahi bin umar ga ibnu abbas sannan akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abdullahi bin amrin da kuma jabir waɗannan sahabbai sun ba da labarin haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-imam al-bukhari dan ya karfafa mana ya karfafa mana daraja waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja da yawaita zikirin Allah a kai sai ya kawo hujja kaga baya ga ayar alkur'ani gashi mun karanta ta wayzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumati hadisai fa al bukari bukhari ya da hujja da hadisun Abdullahi bin abbas ta wajen al fa sai al bukari bukhari ya kafa hujja da aikin sayyiduna umar sai yace to sayyiduna umar idan aka taho mina Alimawul Bukari ya kawo wannan duk yana kitabul idain in ka dubi babu babu fadlul amali fi ayami tashri Alimawul Bukari ya kawo waɗannan labarai yace idan zamanin sayyidina umar yana shugabanci idan an zo mina yukabbiru yana yin kabbara fa yasma'uhu ahlul masjid waɗanda ke masallaci suna jin muryar sayyidina umar wato yana ɗaga murya fa na su ma sai su yi kabbara wa yukabbiru ahlul aswaqi mutanen da ke kasuwanni su ma sai su rude da kabbara hatta tartajju minan takbira al-imam al-bukhari yace har sai na gaba daya ta ta rude da kabbara ta karkada ta girgiza saboda yawan kabbara da ake yi duk da cewar kabbaran da suke ba da sauti dai bane wato kowa yana kabbaransa suna tunatar ma juna umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumati shine sai yace wa kana ibnu umar yukabbiru minan tilkal ayyam wa khalfa salawati abdullah ibn umar shi ma haka idan yana mina yana yin kabbara haka nan a bayan salloli wa ala firashi idan yana kan shimfidarsa wa fi fusfatihi idan yana tantinsa wa majlisi idan yana zaune wa mamshahu idan yana tafiya tilkal ayyam. jami'an duk waɗannan kwanakin a zaune yake a tafiya yake a kwance yake wato duk abin da kake yana da kyau ka yawaita zikirin Allah a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wato yana daga albarkan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wanda akan haka ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana a littafin madarul salikin mujallad nabiy shafin 398 in ka lura idan kiyama ta matso to ayyukan ibada bacewa suke da kadan da kadan wannan bayani da muke ya kusan ya bace hatta mutanen da suke tafiya aikin haji in ka je mina ka gaya min mutum nawa ne kake haduwa da shi kana ganin yana kabbara ko ko yana zikirin Allah ba sai dai kaga jama'a sun zauna ana hira ba maganan zikirin Allah kuma gashi aya ce ta alqur'ani ga abin da al-Imam Bukhari ya kawo bayanin zamanin Sayyidina Umar yanda mina ke rudewa da zikirin Allah tabaaraka ta'ala amma da kaɗan da kaɗan an yi watsi da zikirin Allah wanda har za ka gani lokacin da mutane ma suka fita daga mina za a tafi arfa kaga dai ma an riga an shiga aikin hajjin sosai amma a hakan ma za ka ga mutane sun yi shiru ko talbiyar ma ba a yi talbiyar kanta idan kuna mota za ka ga wanda ke ɗaga murya ya yi ɗaɗɗe ne wani ma ya yi gaba ɗaya da an tashi har a gama aikin hajji baya talbiya ko guda wato da kaɗan da kaɗan zikirin Allah yake ɓacewa kuma idan zikirin Allah ya ɓace to babu shakka makasudi na ibada ya ɓace dalilin haka yasa ibnu qayyim jawzi a al madarij salikin yake cewa ai idan ka lura da aikin haji ruhi na aikin haji shine zikirin Allah huwa ruhul hajji wa lubbuhu maqsuduhu menene makasudin aikin haji ibnu qayyim yace shine shine zikirin Allah menene ruhin aikin haji ibn ya qayyim yace shine zikirin Allah don haka yasa farkon ibadar zikiri ne karshen ibadar ma zikiri ne shine manzon Allah ke cewa inna ma ju'ila tawafu bil baiti was-sa'yu bayna safa wal marwa wa ramyul jimari li iqamati zikrillah ai manzon Allah yace duk ibadar da kaga ana yi a lokacin aikin hajji an tsara wannan ibada ne saboda zikirin Allah dawafi me hikimar dawafi zikirin Allah sa'ayi tsakanin safa da marwa mai hikimar zikirin Allah jifa da ake mai hikimar zikirin Allah ai duk wanda ya je jifan in ya daga tsakuwa yana yin basmala yana kabbara ko yana kiran sunan Allah kai yana yana kabbara kafin ya jefa wannan dutsen sannan eh, duka ibadar in ka dube ta ko ina zaka ga zikirin Allah ne manzon Allah ya ce to ai gaba ɗaya aikin hajjin tsarin sa Allah ya dora shi ne akan zikirin Allah saboda haka yasa Allah ya cika maganar aikin hajjin a suratul baqara aya ta 200 yace fa idza qabaitum manasikakum fa idza qabaitum manasikakum idan kun gama ayyukanku na hajji me Allah yace fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra kaga bayan ma an gama an gama aikin hajji Allah madaukake yace ku yi zikirin Allah fiye da yadda kuke zikirin wato kuke ambatan iyayenku saboda a zamanin jahiliya idan an gama aikin haji sai larabawa su haɗu saboda haka sai a yi ta alfahari da iyaye da kakanni a ce ai kakana ya taɓa rera wata waka gata shi ne Allah ya ce a idan kun gama aikin haji ba tuna kakanninku za ku yi ba wanda ya kamata ku tuna shi ne Allah ku yawaita zikirin Allah kaga aikin haji kenan ita ma sallah Allah ya gaya mana haka sallar farilla idan mun gama me ya kamata mu yi zikirin Allah ko wanda ya zo a suratul nisa aya ta 103 fa idza qabaitum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum idan kun gama sallah ku yi zikirin Allah to hatta sallolin farilla yanzu ka lura da kyau mutum nawa ne za a gama sallar farilla ya zauna ya zikirin Allah mun tashi mun fita wato abu na farko da ke mutuwa ta sashin ibadar mu ita ce zikirin Allah in ka dubi aikin hajjin zikirin Allah yana bacewa in ka dubi sallolin mu zikirin Allah yana bacewa hatta sallar farilla inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo magana akan sallar juma'a nan ma sai da ya faɗa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi sai yace wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun bayan kun gama aiki sallar juma'a ku watse ku shiga duniya neman abinci amma ko da kuna neman abincin ba a ce ku zauna haka ba ku dinga zikirin Allah fazkurullah kafiran ku yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala shine ibnu qayyim ya yace dan haka musulunci gaba ɗaya Allah ya daure shi ne da zikirin Allah ba yanda za a yi kai wata ibadar da za a ce babu zikirin Allah a tare da ita wali haza kana khatima khatimatul hayatid dunya idan har ƙarshen rayuwarka ta zo ka dace da zikiri wa idza kana akhir kalamil abdi adkhalahu Allahu aljannata ka dace kalmar karshe ta duniya da ta fito daga bakinka zikirin Allah ne to Allah ya alƙawari zai saka aljanna ya zama kalmar da ta fito daga bakinka ta ƙarshe zikirin Allah ne to Allah ya alƙawari zai saka a cikin aljanna Allah ka samu iya furta kalmar shahada a ƙarshen rayuwarmu mu ji aya ta gaba Sunmali ya kubu ta fasahun, Allah mataukwa ke ce, To, sa’an nan wato sun ƙare ibadarsu, wanda ya nuna idan an kai ga zikiri, wato an sauko daga arfa da Allah madaukaki yake cewa a ta zikirin Allah lokacin da aka zo ƙarshen aikin haji mai za a yi Allah madaukaki ce to za su kawar da su gusar da dattin jikinsu sun maliyakubu ta fasahun wato su karkare dattin da ke jikinsu idan an ce ka gusar da dattin da ke jikinka wato abin da ya shafi gashi kaga alhazai idan sun gama aikin hajji ayi suna yin suna aski wasu kuma su yi saisaye wal abasir wasu da yanke faratu a yanke kumba ana son mutum ya haka lokacin da zai yi wanka ya gama aikin hajji wankan fita daga harami wal muradu minhu al khuruj an al ihram idan za a fita daga harami ya kamata bil halqi idan za a fita daga harami to ayi aski wa kafsu sharibi a rage gashin baki wa naqfil ibti a aske sumar hammata wal istihdadi a kawar da suma na al'aura wa eh, kalmil abafir a yanke kumba wa lubsu siyadi sannan a sanya tufafi mai kyau a sanya turare wato Allah yana mana umarni a lokacin da muka gama aikin hajji to mu kawar da dattin da ke jikin mu kawar da wannan dattin Allah da kansa yake mana umarni a cikin alkur'ani wanda shi ke nuna muhimmancin tsafta ga rayuwar musulmi kuma in ka lura wato wannan kamar bayani ne da ya shafi kiwon lafiya Allah tabaraka wata'ala ya yi mana umarni mutanen gabas da yamma kudu da arewan duniya mu haɗu a makka mu yi ibada mu yi aikin haji a lokaci daya to kaga ko haɗuwan nan da za a yi haɗuwa ce da zai zamanto yana buƙatar a samu tsafta don haka Allah tabaraka wata'ala ya mana umarni kafin mu je ɗawafi da yake wajen ɗawafi nan ne ake samun ribibi da cunkoso kafin ma a je ɗawafin, idan an sauko daga arfa Allah matsaukaki ya ce mu kawar da dattin jikinmu idan an taho mina ka yi jifa to dama ya kamata ka yi aski idan ka yi askin nan askin nan da za ka yi ka aski sumar marhammacinka na al'aurarka ka cire gashin baki ka rage wato ka rage sumar kasumba wanda sahabbai sun yi gemu ne ba a rage tsawonsa amma hakika su marka sun ba abdullahi bin umar ya rage a lokacin da ya gama aikin hajjinsa to idan an rage waɗannan su ma sai a yi wanka sai a sa kaya mai kyau sai a tafi tsawafi kaga kamar Allah yana karantar da mu abin da ya shafi kiwon lafiyar mu to idan an yi wannan kaga lamun ɗin da ya taho a gurin sai zama Allah yana karfafa mana mu fara yinsa mu fara kawar da datti wal nuzurahum lalle su cika eh, alƙawura da suka yi ma Allah sai ya ce wal bil baitil atiq kuma lalle ne su yi tsawafin wato daki yantacce wanda shine dakin Ka'aba anan Allah tabaraka wata'ala ya fara umarni da musamar da tsafta kafin mu je dawafi don haka yasa mutumin da yi wannan tsari Shi ne wanda ya fi dacewa da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani idan ka sako arfa kafin ka je dawafi ga abin da ake son ka yi wanda shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya mana umarni bayan jifa eh, bayan kayi yana da kyau ka yi aski wato za ka koma tanki ka yi askin nan ko a maka sannan ka samu ka yi wanka ka sanya tufafi mai kyau sannan ka je dawafi to wannan dawafi kaga ya samu umarnin Allah tabaraka wa ta'ala in ka lura dawafi da Allah yake magana akai anan shi ake ne ake nufi a ziyara shi ake nufi da tawaful ifada wato dawafin da an gangaro daga arfa ba dawafin da za a yi sai shi wannan shi ake nufi da tawaful ifada wannan Allah da kansa yayi umarni a yi shi a cikin alqur'ani saboda haka yasa al-imam an-nawawi a littafin al-majmu' yake cewa duk malaman sunna sun tabbatar da wannan dawafin rukuni ne cikin rukunan aikin hajji domin Allah da kansa ya magana akai a cikin alkur'ani kaga kenan ba za a ce sunna bace wanda bai yi tawaful ifaba ba hajjin sa na kasashe ne domin Allah wa ta'ala umarni ya mana wal yatawafu bil baitil atiq lalle ne su yi tawafi wato su je tawafin daki yantacce shine dakin Ka'aba المراد منه طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة طواف إيري أكني babu shakka wanda zaka samu a da dama akwai dawafi da ake kira dawaful qudum dawaful qudum shine dawafin isowa makka lokacin da zaka shiga makka kana shiga makka abinda ake so ka fara yi shine dawafin ka'aba to wannan dawafin ana kiran shi dawaful qudum sannan akwai dawaful ifada tawaful ifada ita ce muke magana akai an tafi aikin hajji an yi tsayuwan arfa an sauko lokacin da aka sauko ana tahowa mina bayan an yi jifa wanda ya yanka ya samu yanka an yi aski an yi wanka an sa tufafi sai a wuce maka a yi dawafi wannan dawafi shi ake kira dawaful ifada shi wannan dawafi rukuni ne tun daga shi Allah da kansa ya magana akan shi a cikin alkur'ani sai na karshen su shine tawaful wada'i dawafin bankwana shi kuma tsawafin bankwana ba lokacin da za a bar makka ake yinsa. to tsawafi sun zama guda uku duk da cewar akwai wani tsawafi guda al-mutatawwa wanda ake yinsa sa wannan na fila ne tsawafin nafila shine al-Imam an-Nawawi a littafin al-Majmu' juz'i na 8 shafi na 15 yace fa innahu yustahabbu lahu al-iksaru min at-tawaf mutumin da ya je garin Makka kai da ba mazaunin Makka ba idan Allah ya kai ka Makka to ba nafila ce kamata ka yawaita yi a garin maka ba me kamata dawafi ka je kai ta dawafi domin in ka bar makka ka bar ka'aba in ka bar makka ka bar wajen dawafi don haka ba ka da ibadar da ya kamata ka yawaita yi a garin maka irin dawafi ka yi ta dawafi ba kuma iyaka wannan dawafi shi mustahabi ne baya cikin dawafin da muke magana akai dawafi guda uku dawafi na farko na shigowa makka dawafi na biyu shine dawafin da an sauko arfa shine wanda Allah yake magana akan sa anan suratul hajj dawafi na karshe fa shine dawaful wada'i lokacin da zaka bar makka zaka yi dawafi to shine sai yace anan shi dawaful qudum dawafin shigowa makka in ka dubi littafin fikihu zaka ga sunaye daban-daban da suke bashi a wani littafin zaka ga an rubuta sunan tsawaful kadimi a wannan littafin zaka ga an rubuta tsawaful wurudi a wannan littafin zaka ga an sa tsawaful waridi a wannan littafin an rubuta tsawaful tahiyyati wato tsawafin gaisuwa ai saboda kana shiga maka abin da zaka fara yi shine tsawafi wato kamar gaisuwar ka'aba ita ce tsawafi ba kamar tahiyyatul masjid wanda nafila ne za a yi ba to amma tsawaful ifaba fa tsawaful ifaba ita ce muke magana akai ita ce ta shafi aikin hajji an sako arfa duk alhajin da ya samu saukowa daga arfa wajibi ne sai ya yi dawafi wannan dawafin shi ake kira dawaful ifaba yana da sunaye guda biyar ana kiransa dawaful ifaba ana kiran shi dawaful ziyara dawaful ziyara dalilin da yasa ake kiransa dawaful ziyara saboda alhazai sun riga sun bar makka sun koma mina a mina ake zaune an tafi arfa an sauko an dawo mina Za ka zo makka yi ɗawafi ka dawo mina kaga shi yasa ake kiran ɗawafin ɗawafin ziyara alhali ba ziyara ba ce don dole ne wannan ka yi sannan ake ana kiran ta ɗawafin farbi ɗawafin farilla kuma akan kira ta ɗawafin rukuni ɗawafin rukuni saboda rukuni ne ga aikin hajji. ana kiran shi ɗawafin sadari to babu shakka wannan dawafi dole ne don in mutum bai yi shi ba to aikin hajjinsa ya samu lahani Eh, kamar yadda ya zo cikin bayanin ibnu kudama a littafin al-mughni yana mujallar na biyar shafin 311 wa huwa rukunin lil hajji rukuni ne a aikin hajji la yatimmu illa bihi la alamu fihi khilafan al-imam ibnu kudama ya ce babu wani saɓani da aka samu wajen malaman sunna akan cewa dawaful ifada rukuni ne ga aikin hajji saboda haka aikin hajji baya cika matukar ba a yi shi ba wannan ya zo cikin al-fiqh al-islami wa adillatuhu mujallar na uku shafin 146 huwa min fara'idil hajji la khilafa fi zalika bainal ulama babu sabani a tsakanin malamai akan cewa dawaful ifada farilla ce tana cikin farillai na aikin hajji ta haka al-imam nawawi shi ma ya fada wa alam anna tawaful ifadati rukunun la yasihul hajju illa bihi dawaful ifada rukuni ne aikin hajji baya inganta sai ta dalilin sa dalilin da yasa malamai suka ce dawaful ifada rukuni ne saboda wannan aya da muka karanta wal yufu nuzurahum lallai ne mutane su cika alwashi da suka yi ma Allah idan ka yi ma Allah alkawari to wajibi ne ka cika wal yatawafu bil baitil atiq kuma lallai ne su yi dawafin daki mai yanci al murad minhu tawafu ziyara bil ijma sai Allah madaukaki ya ce a gaba

zalika allah ya ce ta Zalika bayani ya ce ta wannan wato haka nan yake wa man yu'azzim hurumatillah wanda yake girmama hukunce hukuncen Allah baraka wa ta'ala wa huwa khairul lahu inda wannan shine mafi alkhairi gare shi a wajen Allah mahaliccinsa wannan ayar tana da tsoro ga mai hankali Allah madaukake ce man yu'azzim hurumatillah duk wanda yake girmama hurumin Allah to wannan shehu maka alkhairi wajen Allah wato duk abin da aka ce maka Allah ya hukunta hukunci ne na Allah ka daraja shi a matsayin ka na musulmi kar ka yadda ka yi wasa da shi wasa da shi yana gwada kana wasa da addinin baki da yansa. idan aka ce hurumatullah ana nufin a hukunce-hukuncen Allah duk abin da Allah ya sanya a matsayin doka shine hurumi idan Allah ya yi doka wannan dokar ta zama hurumi to idan mutum ya daraja wannan hurumi to yana zama alkhairi gare shi wajen Allah wa uhillat lakumul wa uhillat lakumul an'am an halatta muku cin dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai waɗanda aka karanta muku haramcin su da shanu da awakai da tumakai da raƙuma waɗanda su ne dabbobin ni'ima Allah ya halitta mana abubuwan da aka haramta mana an riga an yi bayani ko dai su zama mushe da sauransu sai Allah madaukaki ya ce bur rijsa min al-awsan sai ku nisanci kazanta na bautan gumaka saboda bautar gunki kazanta ce ku nisanci kazantar bautar gumaka wajtanibu qawla zur kuma ku nisanci shaidan zur duk magana ta ƙarya da za a cuci wani da ita ita ce ake kira azzur a yi ƙarya a cuci wani imma a kotu ko kuma a wani waje Allah madaukake ce duk magana da za a zalunci wani da ita ku nisance ta saboda akwai ranar hisabi idan aka ce a girmama hurumin Allah misalin girmama hurumin Allah wato shine a girmama duk abin da Allah ya girmama shi shi ku Allah ya girmama abubuwa daban-daban misalinsu shi ne akwai watanni da Allah ya girmama su ai daga cikin waɗannan watanni akwai watan da muke ciki watan ramadan ko watan ramadan Allah ya girmama shi ya girmama watan ramadan saboda haka yasa idan ka girmama wannan watan to kana samun daraja a wajen Allah idan ka wulaƙanta wannan wata to ka wulaƙanta hurumin Allah mutum yana samun ƙasƙanci wajen Allah don haka in ka dubi hadisan manzon Allah ka ga Allah baraka wata'ala eh, ya ya girmama wasu abubuwa ta wurare wasu kuma Allah ya girmama su ta lokuta kamar Ramadan lokaci ne Allah ya girmama shi kamar Makka guri ne Allah ya girmama ta masallaci guri ne Allah ya girmama shi so wato duk abin da Allah ya girmama shi in ma na lokaci ko na guri ka bashi darajarsa misalinsa shine idan ma mutum ya zamanto fasiki ne idan aka ce maka ramadan ya zo ka iya ƙoƙarinka ka ka daina fasikancin har watan ya wuce idan ka yi idan ka yi fasikancin na a cikin ramadan to ka tozarta hurumin Allah shine abin da aya take karantar da mu saboda haka yasa aka samu hadisin Abu Hurairah wanda Annabi yake cewa as-siyamu junnatun shi azumi garkuwa ne idan mutum yana azumi fala yarfuf wala yajhal kada mutum a samu yana maganar batsa kada mutum a samu yana jahilci wato jahilci ma anan shine ya zamanto ana kace nace da kai ana gardama ana musayya bai kamata ba sai manzon Allah ya ce wa inimru'un qatalahu da a ce wani zai nemi fada da shi ausha ta mahu ko ya zage shi kar ya rama manzon Allah ya ce fal yaqul inni sa'imun inni sa'imun abinda ya kamata sai ka ce ni ina azumi ni ina azumi me annabi yake koyar da mu mu girmama hurumin Allah kaga wata ramadan hurumi ne tunda mun shiga wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da fada ne aka takale ka kada kai wato kar ka yi jayayya kar a samu ana musayya da kai akwai hadisin da ya ta wata riwaya wannan hadisin na abu yana sahihul bukhari babu fadlis saumi eh, akwai kuma a sahihu muslim babu hibdul lisani lisaimi wato wata riwaya yace man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa sharabahu wani lafazi kenan wani lafazin yana cewa fi an yada'a wato annabi ya ce wanda bai bar zancen batsa ba bai bar maganganu na batsa ba na alfasha bai bar maganar alfasha ba bai bar aikin alfasha ba bai bar maganar ta ba bai bar aikinta ba annabi ya ce to Allah bai da buƙatar azumin wannan mutumin wato wannan kalmar cewa falaisa lillahi hajatun Allah ba shi da buƙatar azuminka bi an yada a ta'amahu kuwa sharaba kuwa dan ka bar cin abinci ka bar abin sha bai damu Allah ba wai dan ka baka ci ba ka baka sha ba aikin banza ne saboda wannan abin da kai bai raba ka da tsoron Allah ba bai sa maka tsoron Allah ba mutum nawa ne a cikin watan Ramadan zaka ganshi yana kallon fina-finan batsa a watan azumi yana azumi mutum nawa ne wanda kuma a watan azumin bai bar lalata da matan banza ba bai bar fasikanci ba duk abin da ake na masha a bai daina ba Shi ne sai manzon Allah ce to shi Allah bai bukatar azumin wannan wato hadarin wannan yafi hadarin mutumin da ya karya azumi da gangan saboda shi wanda ya karya azumi da gangan an ce zai iya ramawa amma idan mutum ya yi alfasha yana azumi manzon Allah bai ce za ka rama ba saboda azumin dai babu lada azumin ya lalace kuma ba a ce karama ba ko karama ruma ba za a karba ba su kaga hadarin sa yafi muni saboda haka yasa idan mutum yana azumi ya girmama wannan watan wato duk abin da Allah ya girmama shi kai musulmi kai kokari ka girmama shi idan ka girmama shi kana samun daraja a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala shi yasa yace fa huwa khairul lahu inda rabbih idan ka girmama hurumin Allah to yana zama alkhairi gare ka a wajen Allah ka. duk sa'ilin da aka ce wannan abu abun addini ne sai ka girmama shi to a dalilinsa Allah sai ya maka kyautar da baka yi tsammanin za ka same ta ba barin baka misali ga waɗanda ke karanta littafin fikihu akwai wata mata bakar fata ce bakar fata kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci wanda yanda ake gana musu azaba baƙaƙen fata bayi ne zuwan musulunci shine ya ba mu bayi daraja wanda cikin hadisai da aka samu na bayi da suka samu karama akwai matar da aikinta shine idan ta ga datti a masallaci ta dauka ta jefa. idan ta ga datti a masallaci leda ce takarda misali a zamaninmu na yau su ne datti aiko ko wani yayi kaki ta aikin take nan sharan masallaci ana nan ranan an yi kwanaki manzo Allah bai ganta ba ina matan nan da take kaza ta ya rasulullah ai ta rasu shi da ku gaya mun ba in ji annabi ga manzo Allah yana daraja ita wannan matar saboda me ta daraja hurumin Allah masallaci hurumin Allah ne tunda ta daraja hurumin Allah manzo Allah ya ce ku kai ni kabarinta sai da manzo Allah ya je mata sallar jana'iza wanda ke nuna maka in mutum ya daraja addini to shi annabi yana daraja shi kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala yake daraja ka saboda me saboda daraja addininsa kuma haka abin da Allah ya haramta shi ma ka ɗauki shi babban abu karkare na nan ma yana daga ta'azimu hurumatillah idan aka ce maka wannan abun ba shi da kyau to ka ɗauka shi da haram ɗaya ne don akwai mutumin da idan aka ce abu kaza ba kyau sai ya ce a makaruhi ne ko haram idan aka ce ai makaruhi ne ce to ai da dama dama ba laifi za a taba ko inda makaruhi ne wato haram ne shi zai bari wato abin da ake cewa a matsayinka na musulmi ka daraja makaruhi kamar yadda kake daraja haramun idan kayi haka to zaka samu daraja a wajen Allah domin akwai hadisi manzo Allah ke cewa iyyakum muhaqqarati dhunub manzo Allah yace ku kiyaye raina laifi kar ku yadda ku raina laifi fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikan hatta yuhlikanahu suna iya taruwa har su hallaka dan adam sai annabi ya bada misali yace kamar ni da kai ne tafiya ta same mu jama'a ce tafiya ta hada su ana cikin tafiya a daji yani bi ard eh, ka an bi ard falatin fa hadara sani alqaumi fa ta'ala ar-rajul yaji'u bil udi saboda haka kwana ya kama su muna buƙatar tare kirare zamu hura wuta ko dan mu jidimi ko dan mu dafa wani abin da zamu dafa fa amma kuma gurin ba ciyawa rairayi ne hamada ce suka ce ido eh, ko da rairayin ne kai kai gabas wancan yayi kudu wannan yayi arewa mu yi ta nema in tsinke ka samu ka ɗauko da suka rarrabu annabi ya ce ai kowa na zuwa da tsinke tsinke sai gashi an tara dami guda ashe hange da kake karamin abu kamar kaɗan ne wannan kaɗan ɗin ya isa a kan kamba wuta a ƙona ka da shi shi ne abinda annabi ya ba da misali da shi ya ce gashi nan waɗannan mutane sai gashi sun tara kirare hatta jama'u min zalika sawadan wa ajjaju naran suka kunna wuta wa anda juma fiha suka girka abin da suke bukatan girkawa wanda wannan ya nuna shi zunubi karka dauka akwai karami akwai babba ka dubi girman wanda ake madzumin shine Allah saboda ka zunubi gaba ɗayan sa babban abin gudu ne hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 389 Allah tabaaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya karbi ibadan mu ya biya mana bukatun mu baki da اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك